Majalisar Dokokin Jihar Naija a tarayyar Najeriya ta ce tana cikin wani yanayi na talauci a sakamakon yadda 'yan majalisar suka ci yanzu kimanin shekara ɗaya kenan gwamnatin jihar Niger bata ba su kudaden gudanar da ayyukan raya ƙasa a mazaɓunsu ba. 'Yan majalisar dokokin jihar Niger dai sun ce waɗannan kudaden da ya kamata a ce kowanne ɗan majalisa ya samu naira miliyan goma sha biyar bayan kowaɗanne watanni hudu wato so uku kenan a shekara. Doka ne domin kuwa yana cikin kasafin kuɗin shekara ta dubu biyu da goma sha da suka sanya ma hannu, amma gashi shekarar na shirin ƙarewa ba tare da an ba su ko sisin kwabo ba. Shugaban kwamitin kula da harkokin ma'aikata na majalisar dokokin Rabul Abdulmalik Madaki Boso taron manema labarai ne ma ya kira domin bayyana ma duniya halin da majalisar dokokin jihar Niger ta shiga. Daga January zuwa ranar ta yau shine ya kamata a ce mun an ba mu kamar sau uku. Muna cikin wata sha Muna cikin wata sha ɗaya. To ina tabbatar ma ne cewa tun daga January har zuwa yau ya kamata a ce mun na farko da na biyu da na uku sannan Disamba mu an sana hudu. To ni shine nake ga maka cewa ko sau ɗaya ba mu ansa ba nawa nawa ya kamata a baku ya kamata sha biyar biyar ne miliyan goma sha biyar biyar abin da yake kenan a budget to shi ma dai shugaban marasa jayi a majalisar honorable bello agwara ya ce hujjar da bangaren gwamnatin ya bayar na cewa rashin kuɗaɗe ne ya hana a basu waɗannan kuɗaɗe ba su gamsu da ita ba mun sha zuwa mu zauna da shi cikin lalama mu ce wannan haƙƙinmu ne ya kamata a bamu saboda gwamnati ba bangare ɗaya bane gwamnati ba sashi ɗaya bane me yake cewa in kun tambaye muka tambaye shi kan nuna mana babu kuɗi mun san halin da ake ciki mu ma ya kamata mu zauna da mutanen mu mu gaya musu babu kuɗi saboda mutumin da ke karkara ko ƙauye ina ya san babu kuɗi yanzu ba ku gamsu da hujjar da shi gwamna yake bayarwa mu ba mu gamsu da hujjar da yake bayarwa saboda ai mun ga ana harkoki so don haka ta za mu gamsu gwamnatin jihar Niger dai ta jaddada matsayinta na cewa rashin kuɗaɗe ne fa ya hana a baiwa 'yan majalisar waɗannan kuɗaɗen a saboda haka sai dai su ƙara haƙuri kamar yadda kwamishinan labarai na jihar Niger Mr. Jonathan Batsa ya bayyana mun ta wayar salula. Ina son abin da nake son in musu domin da su da mu jam'iyya ne ta aike mu. Dan haka ina son su yi haƙuri su zo mu yi wannan maganar maganar cikin gida ne wannan ba maganar waje ba ne. to amma wani rabo baka ga baka ga shekara guda ya kamata a ba su so hudu amma ko guda ba a ba su ba eh to ai na riga na na yi maka bayani ba tsari kudaden da suke shigo wanne su kai mana karanci duk da yake dai yan majalisar ba su fito fili sun bayyana irin matakin da za su ɗauka ba a kan wannan al'amari alamu dai na nuna cewa ta ciki na ciki mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a najeriya